Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hanifa Kabir Isa da saura abokan aiki muka sake dawa a shirin mu na hantsi a yau ranar Juma'a uku ga watan Disambar shekarar 2021. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jihar Nejan Najeriya ta tallafa wasu 'yan gudun hijirar jihar da kayayyaki. To ko me 'yan gudun hijirar ke cewa? Sun ba mu tallafi da kyau da wasu kula amma ba shi ne matsalar mutanen mu ba. The best thing a samu jami'an tsaro da za su jauro a yi magana abin a koma can a samu 'yan sanda da jami'an tsaro da za a koma ƙauye. Muna kuma tafa da rahoto kan ranar nakasassu ta duniya kama kowace ranar Juma'a. za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayin da kuke aiko mana ta wayar tarho amma kafin nan ga Hanifa Kabir Isa da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarun duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. hukumomi a jihar new york sun sanar da bullar sabuwar nau'in cutar coronavirus ta omicron da yammacin jiya alhamis gwamnar jihar ta new york kathy hochul ta ce mutum biyar ne hukumomin kiwon lafiyar jihar suka tabbatar da sun kamu da omicron abokin aikinmu baba yakubu makeri na dauke da karin bayani wannan labarin na zuwa ne bayan da jami'ai suka tabbatar da wani mutumin da ya halarci wani taro a gundumar manhattan a ƙarshen watan nuwamba ya kamu da nau'in cutar ta omicron sai dai gwamnan jihar new york kathy hochul ta ce kada mutane su daga hankalinsu saboda hukumomi suna sanye da cutar ka iya bulla new york a don haka sun ɗauki dukkan matakan da suka dace domin dakile yaduwar cutar wata mata 'yar shekaru 67 da take gundumar suffolk gwaji ya tabbatar da ta kamu da cutar yayin da ta fidda alamu na ciwon kai da tari wanda ba su da karfi sai dai bayaninta ya nuna ta samu allurar rigakafi a baya hukumomi sun ce wannan matar ta je ƙasar afirka ta kudu a lokacin da ta dawo a ranar 25 ga watan nuwamba an gano ba ta da cutar amma daga bisani a ranar 30 ga watan nuwamba gwaji ya tabbatar da ta kamu da cutar akwai kuma mutum biyu da suka kamu da nau'in cutar ta omicron a gundumar queens da kuma mutum ɗaya a gundumar brooklyn kana wani mutum guda kuma ba a gano takamammen inda yake ba a cikin gundumomin da ke jihar new york shi ma magajin birnin new york bill de blasio ya ce akwai yiwuwar cutar tana yaduwa tsakanin al'umma de blasio da kuma kwamishinan kiwon lafiya na birnin new york dr dave chukshi sun yi kira ga jama'a da sa takunkumi a duk taro da za su shiga a cikin wani wuri da ke rufe kana su yi kokari su karbi allurar rigakafi a halin da ake ciki kuma jiya alhamis shugaban amurka joe biden ya kakaba tsatsauran matakin gwaji ga matafiya da za su shigo kasar ya kuma shimfiɗa tsari yadda za a ci gaba da daƙile yaduwar annobar corona a amurka cikin watannin hunturu masu zuwa za a buƙaci matafiya daga waɗansu ƙasashe na duniya su kawo shaidar rashin ɗauke da cutar covid-19 cikin kwana ɗaya kafin isarsa amurka wannan canji ne daga tsarin kwana uku da ake yi dokar za ta shafi amurkawa da kuma baƙi Bugu da ƙari kuma Biden ya ƙara wa'adin umarnin saka takunkumin rufe fuska a wuraren sufuri da kuma filayen jirgin sama daga 18 ga watan Janairu zuwa 18 ga watan Maris. Duk da yake an samu waɗanda suka kamu da nau'in Omicron a karo na biyu a Amurka jiya Alhamis. Biden ya gaya wa dandazon jami'an cibiyar lafiya ta ƙasa a bayan garin Washington cewa shirin shi zai baiwa ƙasa wata dama da za mu kawo ƙarshen wannan matsalar. Kada a shagala kuna jin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojoji biyu sun rasa rayukansu yayin da wasu masu yawa suka jikkata a sanadiyar wani hari da wasu mayakan sa kai masu tsatsauran ra'ayi suka kai a daren shekaran jiya Laraba a wata cibiyar tsaro da ke bakin iyakar arewacin jamhuriyar Benin kamar yadda sojojin ƙasar suka faɗi. Wannan farmaki da aka kai Forga shine karo na biyu cikin makon nan a jamhuriyar Benin. Mayakan sa kan sun kai hari ne kan sojojin sintiri a sashin Alibori a safiyar talatar da ta gabata. Hafsan sojojin Fructus Baguidi ya faɗi a wata sanarwa a jiya Alhamis wadda kamfanin Reuters ya gani. Ya ce sojojin sun kashe mutum ɗaya cikin mayakan a harin ranar Talata sai kuma wani a daren Laraba. Wata sanarwa daga bakin sojojin ta tabbatar da ƙarin mutuwa da ya danganci harin daga wasu 'yan bindigar da ba a tantance ba. Ba kasafai ake samun irin waɗannan hare-hare a jamhuriyar Benin ba, amma ƙungiyoyi da ke da alaƙa da alka'ida da masu tsatsauran ra'ayi suna da ƙarfi a ƙasashen makwabtakansu. Burkina Faso da Niger da ke arewacin ƙasar ya kuma shiga kudancin ƙasar. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Gwamnatin jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya ta kai kayan tallafin kayan abinci ga wasu ɗaruruwan 'yan gudun hijira waɗanda suka tsere daga garuruwansu a sakamakon hare-haren 'yan bindiga da suka addabi wasu yankuna na jihar. Ga rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. Gwamnatin jihar neja Najeriya ta kai tallafin kayan abinci ga wasu ɗaruruwan 'yan gudun hijira waɗanda suka bar garuruwansu a sakamakon hare-haren 'yan bindiga da ya addabi wasu yankuna na jihar Niger. To sai dai 'yan gudun hijirar da suka fito daga ƙananan hukumomin shiruru da kuma muya sun ci sun fi buƙatar samar masu da tsaro a yankunansu ta yadda za su koma su ɗebe amfanin gonarsu da a yanzu haka yake daji. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar bada agajin gaggawar a jihar Niger ya yi karin haske akan kayan abincin da suka kai wa 'yan gudun hijirar. Eh, akwai shinkafa da masara da gero, akwai manja, akwai man gyada, akwai gishiri, akwai magi wanda yake shiroro local government an ba su buhun shinkafa 100 masara 100 ah, gero buhu hamsin. manja jarka talatin man gyaɗa ma haka akwai indomi ma katan ɗari akwai kuma gishiri guda buhu talatin akwai magi shi ma wajen katan talatin wanda yake an yi shi a gida biyu shiroro local government ta samu wannan adadi ita ma mun yi local government ta samu wannan adadi yan gudun hijirar dai waɗanda suka yi sansani a garin gwada sun ji daɗin tallafin amma fa gaskiyar lamari shine suna cikin tashin hankali domin kuwa amfanin gonarsu yana daji. sun ba mu tallafi da kyau da wasu kula amma ba shi ne matsalar mutanen mu ba da thing a samu jami'an tsaron da zai jauro a magana abun a koma can a samu yan sanda da jami'an tsaro da za kuma suna sunana usman dattijo guni tallafin ya zama dole ne bayan da za ka yi inda ka bar abincinka a gida tunda ka bar abinci a gida aka ce ga wani zai dan taimaka maka da mudun masara zaka iya zuwa ka karba amma ba dan haka ba wannan tallafin ku ina zai kai ka wannan abin da za a baka wanda zaka ci yanzu ne ga abincin da zaka ci na shekara a daji ka bar shi a kyautata mana da tsaro shine babban bukatun mu suna kama mutane su wuce da su daji su kashe na kashewa su tafi su kai ce sai an ba su kuɗin fansa wannan yake a kira maka kuɗi miliyan ɗari wannan yake kai a rayuwanka ba baka taɓa ganin wannan kuɗin ba ni karan kai na gona na wani makoci na ya kira ne ya ce dabbobi na nan na ta cin amfanin ba zan iya zuwa ba saboda ina tsoron rayuwa gwamnati muna so ta agaza mana da ma'aikata jami'an tsaro wanda za su zo a dan kare mutane allah dai shi ke karewa amma inda jami'an tsaron nan allah da za a samu sauki yankin na shiroro da mu ya dai ya daɗe yana fama da waɗannan mahara 'yan bindiga da gwamnatin jihar Nejan ta ce mayaka ne na ƙungiyar Boko Haram suka mamaye yankin. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. a gaida na batsari yanzu kuma ga hanifa ɗauke da sauran labaran duniya Ƙwararru sun ce ƙasar Sin tana ci gaba da sa himmar ganin ta sake haɗa ta Taiwan ta hanyar kwaɗaita alheri da Taiwan za ta samu a ta fuskar tattalin arziki. Amfanin da mafi yawanci 'yan Taiwan ɗin suke ganin ba za su amince da shi ba a matsayin wata musaya da mulkin na demokuraɗiyya Kasar Sin ta fara wannan kamfe ne lokacin da jaridar CPPCC Daily mai samun goyon bayan gwamnatin birnin Beijing ta wallafa wani sharhi mai taken makomar taiwan ta dogara ne da sake haɗewa inda aka nuna cewa haɗewar da sin zai kawo alherin tattalin arziki ga 'yan ƙasar taiwan beijing tana ɗaukar taiwan a matsayin wani lardi da ya ɓalle wanda a watan wata rana zai sake haɗewa da babbar ƙasar sin tun shekarar 1949 lokacin da jam'iyyar ra'ayin kwaminisanci ta sin ta karbi ikon jagorancin kasar taiwan take daukar kanta a matsayin wata gwamnatin kasa mai cin gashin kanta a jiya alhamis ne majalisar wakilai ta zartar da kudirin dokar ba da kudin ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati zuwa 18 ga watan fabrairu domin gujewa ƙara dakatar da ayyukan na gajeren lokaci daga tsakar daren juma'an nan amma shakkun amincewar majalisar dattawan cikin sauri ya janyo doguwar jayayya game da yadda ake gani shugaba biden ya mai da allurar rigakafin cutar corona kamar dole yarjejeniya da shugabannin majalisa suka cimma jiya za ta ba da damar ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati zuwa kwakwanni sha ɗaya nan gaba bisa mizanin da aka saba yayin da za a ƙara dala biliyan bakwai domin tallafawa 'yan afghanistan da aka kwaso daga ƙasar Majalisar wakilan mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat za ta zartar da wannan kuduri da kuri'u 221 masu goyon baya yayin da wasu kuma 212 suka ki amincewa. Shugabannin Republican sun buƙaci wakilansu su kaɗa kuri'ar yin adawa in banda ɗan majalisar su Adam Kinziga daga jihar Illinois da ya mara wa 'yan Democrats. gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rana uku ga watan Disamba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da nakasassu da ke bayan ƙasa. wanda kungiyoyi da hukumomi kan gudanar da tarurruka daban-daban don jin irin yadda nakasassun suke ji da matsalolin da suke fuskanta daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu Ranar uku ga watan Disamban kowace shekara rana ce da Masar Linkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da nakasassu da ke bayan kasa. wannan kungiyoyi da hukumomi wanda Allah ya jarabta da nakasa don jin irin matsalolin da suke fuskanta. An dai keɓe irin wannan ranar ne ta tara don tuna da irin waɗannan mutane da Allah ya jarabta da nakasa sai dai ga bisa dukkan alamu ana samun yawaitar masu fama da nakasa ne sakamakon irin tashe-tashen hankula da aka yi fama da shi a shirar arewa maso gabacin Najeriya wanda dubban mutane da dama suka yi fama da irin waɗannan nakasa sakamakon irin tashe-tashen hankula da suka yi fama da shi malam amadu umar shine shugaban ƙungiyar masu fama da wannan nakasa da ke jihar bondo wanda ya ce yanzu haka adadinsu ya kai dubu biyar a ƙananan hukumomi guda biyu da ke jihar borno wato birnin maiduguri da jeri mu nakasasu muna roƙon gwamnati gwamnati ya gina mana gida na nakasasu na borno state don saboda haka yanzu haka mu nakasasu muna nema gidan haya ma ba ma samu wani ma mun samu mun biya na shekara za a ce shekara mai zuwa waye ne zai biya muku haka suna gaya mana don saboda haka muna da roƙon gwamnati mai tausayi mai imani professor babagana umara zulum ya taimaka ya gina mana wannan kwatas na nakasassu wannan da makafi da guragu da kurame da kudade duka wannan kewa na nakasassu ne in ya gina mana gaskiya wannan abun muna jin daɗin shi. shi ko malam muhammad mustapha wanda malami ne da allah jarabta da rashin gani muke koyar da masu idanu kama abin da ke cewa. na kasasu bai wuce su samu ilimi kyauta a bangaren lafiya lafiya kyauta da kuma duk abin da ake yi a duniya ko a jihar su ko a ƙasa abin da muke cewa inclusive don duk wani abin da ake kamar yadda ake ware na mata a samu ana ware na nakasassu zan saboda muna cewa nothing about us without us ba wanda zai je duk inda kai ka san nakasheshe to nakasheshe ya fi ka sanin kansa duk abin da ake kamar yadda ake ware kujerun mata haka ya kamata mu ana dinga warewa ana tafiya da mu a cikin siyasa sosai kamar yadda ake a sauran wurare kamar a jihohin Najeriya muna da hukuma na nakasassu su musamman muna kira shi disability commission ke ina jin muna da jihohi wajen 22 sun yi wasu sun disability board wasu sun disability rehabilitation wasu agency da kowa da jihar da abin da yake kira so mu namu yana gaban an ce an gama karanta na uku yanzu an ce yana gaban executive muna fata shi gwamna mu mai girma professor babagana umar zulumin da yake a kowa da kowa zai tube mu kuma da ido rama mu ma ya sa mana hannu akan wannan disability bill din mu samu gashin kanmu eh, yana ba nakasassu dubu sha biyar biyar kowane wata na su sama da dubu biyu suna moriyan wannan abun godiya muke da shi amma har yanzu muna kira da gare shi da sauran 'yan siyasa su ci gaba da tallafa na su kamar yadda suke infawarin mutane ta hanyar itc kamar kwamfuta abubuwan da ake na ict a sa na su duka 'yan siyasa suna yi to muna ji suna yi a mazabansu ana dinga ware na na su musamman sunana muhammed Aji ni ne Secretary General na Physical Challenge Borno State Chapter a bukatunmu na farko farko shine za mu kara mika roƙon ga gwamnatin ƙasa ko ta jiha bisa ga ta fannin karatu da kuma aikin yi sabida akwai mutane da yawa wanda sun gama karatun kuma akwai 5% din da gwamnatin ƙasa ta ba da umarni a dinga ba masu na ƙasa. to muna so a dinga samu a ciki a jiha ko local gamar ko kuma ayyuka ta uniform kwanan nan an yi ndla sun sa makafi guda biyu kurame guda uku to ya nuna kenan za mu iya yin wasu ayyuka duka da gwamnati za su insha Sai dai gwamnatin jihar Borno ta kan ba wa irin waɗannan nakasassu dubu goma sha biyar biyar duk wata ga mutane fiye da dubu ashirin a cewar kwamrar sa'in na buba kwamishinan ma'aikatar wasanni da harkokin matasa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya. to madalla a haruna dauda biyu har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Muna kuma watso muku shirye-shiryen ne akan mitoci shida ashirin da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a hausa dot com Kafin mu kai ga mu na gaba mu shakata da wannan wakar. Na na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alkalami zana in zaka iya faɗo masu kofin ba za na kosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina ba ni na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni na ce ban gaji ba. haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake eh, kin yi ruwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba. nake nisa nai karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na ga lubabatu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba To madalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A makon da ya gabata, shirin yanayi da muhalli ya taɓo batun rashin cika alkawuran da manyan ƙasashen duniya suka ɗauka da zumar rage raɗaɗin sauyin yanayi ba tare da cikawa ba da kuma irin sakamakon da ya haifar wurin taron sauyin yanayi na duniya a Glasgow. To a yau Dr. Abubakar Mamman Manzo zai yi tsokaci a game da waishin menene wannan alkawari? kasashe dai wanda yake yau su ne a sahun gaba kasashen da masu arziki na duniya sun amince kuma sun ɗauki wannan laifi na su ne a gaba cikin gurɓatas da yanayi akan haka ne ma tun tarka da aka yi na baya 2015 a garin paris a ƙasar faransa su suka ɗauki alkawari na cewa za su yi gidauniya ta miliyar 100 na dala amurka inda za a yi amfani da ita don a tallafa ma ƙasashe masu karamin hali kuma don don a taimaka musu wajen yadda za su haɓaka ayyuka wanda za su taimaka a kawo gudunmuwa na magance wannan matsalar gurɓacewar yanayi to yanzu kusan shekara shida bayan wannan alkawali sai a gani a nan ƙasai ingila nan garin glasgow cewa lalle wannan alkawali ba a cika shi ba a bisa kan alkawalin da aka yi na miliyar ɗari na dalakin amurka ba a huce ba duka-duka abin da yake cikin gidauniya bai kai ba miliyan 21 a yanda ake hudu lalle wannan ka gani kenan an yi alkawali amma ba a cika shi ba bisa kan wannan ne wannan taro na glasgow babban abin da ya fara maganta bisa kan shi ne kuma inda aka tunatas da duka magabatan duniya da magabatan kasashe wanda su ne masu hali kasashe wanda suka ci gaba aka ce musu to ku haga shi ku na daidai duka kun amince cewa ku ne kuma a ba isa duka gurɓacewar yanayi saboda ayyukan da kuke yi da wanda kuka yi a baya to he yanzu gashi bayan shekara shida kuma an zo an gani ba abin da aka yi me za ku ce ma sauran duniya bancin haka kuma me za ku ce ma kaman kananan kasashe wanda yake bancin ma su ne a bayan ku su ne masu karamin hali kuma su ne suke fiye da daukan wannan banna ta gurbacewa yanayi me za ku ce musu alhali ku ne kanan ku ba mutane kashi kuma ku hana su kuka wannan bai yiwa a san yadda za a yi wannan duniyar tamu ce ta muduka in in ta lalace mu dukanmu ne za mu lalace. A wani bangaren kuma shugaban shirin UMAP a Najeriya Dr. Salisu Dahiru ya yi bayanin irin ayyukan da suka aiwatar a Najeriya a nan wurin taron na Glasgow. abin da muka kokarin yi shine ne fatakar da wakilai da jami'an kasashe daban-daban da kuma ƙungiyoyin masu zaman kansu da kuma kamfanonuka waɗanda suke kokarin sa hannun jari a irin ayyukan rage dimaman yanayin nan irin gudummawa da ma'aikatar newma ta yi da taimakon da ta yi ta haɗin hannu da haɗin gwiwa da jihohi wurin samar da hanyoyi na rage dimaman yanayi ko ta samun yadda za a iya iya sarrafa wutan lantarki domin yin abubuwa da yawa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka yi ya haɗa da kirkiro wata masana'anta na yin kilishi da ƙarfin rana wadda muka yi a katsina kuma ya taimaka kwarai domin yanzu ana iya yin kilishin nan maimakon ya ɗauke su kwana uku ko kwana hudu ko kwana biyar kafin a samu kilishin ya gasu sosai cikin idan allah da amfani da ƙarfin rana na sukan samu su kammala a cikin awa hudu kuma ga tsafta babu gudaje ko kura ko wasu abubuwa da kan iya bata wannan kilishi kuma sukan samu su sarrafa shi a yadda za a iya ma tafiya da shi ko da ina ne sannan kuma akwai inda muka yi amfani da hasken rana wurin samun ruwa wadda aka ya ba da dama ana noman rani ana lambuna da sauransu ba tare da a yi amfani da inji ko mai janareta ko mai amfani da man fetur ko diesel ba akwai kuma irin ƙananan. ƙananan asibitoci din nan na karkara wadda muka yi kokari muka ba su na'uran sarrafa wutan lantarki domin su iya aiki dare da rana a irin waɗannan asibitocin da ba su wuraren ajiye magani wato na'uran sanyaya ɗaki da kuma inda za a ringa ajiye magunguna da ke iya amfani da hasken lantarki maimakon amfani da wutan nefa tun da ma ire-iren waɗannan wuraren ba a cika samun wutan lantarki ba ire-iren waɗannan ayyukan mun kaddamar da su kuma akwai matsaloli na A wurare da yawa akan samu ambaliyan ruwa wadda yakan kai ga an rasa rayuka ko ko an rasa muhalli an yi hasaransu. To mai sauraro a nan za mu karkare shirin yanayi da muhalli a yau. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu da ke mana fatar alkhairi. A gaida Aisha, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayin da kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashi Hausa na mura Amerika suna na Halima Kurgoza ina kira da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya san da cewa talakan Najeriya sun suka zaɓi 'yan majalisu su suke wakilta kuma so amince da cewa a yi gyara ga tsarin zaɓe na kirka ɗan takara kuma talakawan najeriya na goyon baya muna roƙo ne samu dokan na hannu ya ta yi na raya demokaradiyya ɗan samu a hannu kashe demokaradiyya ne kuma mummunan tarihi ne assalamu alaikum wannan rediyo mai jin tausayin mutane ne haɗin kokin mutane zuwa ga manya mu mutane a yi lokal zaman a jihar kebbi da jin allah sai k'u mu ga yanzu ya wani ƙasa buhari tallafi wanda ce a bayan na mutum dubu dubu ko ce lokal gama mu arewa an so ba mutum ɗari an daina ya Allah ma su mai gina Buhari ya sa abin shi sami cewa ruwa domin da mutanen arewa da su wasu kuɗaɗen wadda an ka ba su a dandi an kwasa duk yakan zaman da an ba su mu kaɗai man ka rage na fata za ku bincika a taimaka mana wannan yau. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana alaikum Nika Amerika su ya na Najeriya. na ra'ayi da zan bayyana a arewacin najeriya musamman inda yan ta'addancin nasu sun kai kamari da suka kamari ko sun kai yawaita yana ba da shawara akan gwamnoni jihohi yi tsoron allah su yi adalci suna bamba gwamnatin tarayya nauyi kuma duk inda an ka zauna ko wurin masu shayi ko wurin masu abinci ko wurin tarayya ke cewa kuma haƙƙoƙi ne da su gwamnonin jihohi su wani abu sai ba sa ga al'amarin wannan abun da mun ka samu jarauta a kai shi a arewacin najeriya magana cewa hana 'yan sa kai taimaka ma jama'an tsaro wannan tatsuniya ce ko kuma ce iskanci ne da wawanci ya kamata duk abin da za a yi a tsawa a yi mishi tsari zauren voa ƙwarai ba shakka duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. An ji cewa hukumomi a jihar New York sun sanar da bullar sabuwar nau'in cutar coronavirus ta Omicron da yammacin jiya Alhamis. Gwamnan jihar ta New York, Kathy Hochul ta ce mutum biyar ne hukumomin kiwon lafiyar jihar suka tabbatar da sun kamu da Omicron. A halin da ake ci kuma jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya kakaba tsatsauran matakin gwaji ga matafiya da za su shigo ƙasar. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Hanifa Kabir Isa da ta karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku. daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.